yau muna ranar الخميس wanda watan Ramadan yana da kwana goma sha hudu ko? Alif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya kuma yau muna shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha a shekara ta dubu biyu da ishirin afuwan yau bakwai kenan ko? Bakwai ga watan biyar. Muna cikin aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu yasin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikirun wa ƙur'anun mubin 69 kai na ce 63 wannan rukunin ayoyin zuwa ƙarshen sura to a nan muke ta sharhi akan ayar wa ma'allamnahu shi'ira wanda yau za mu karkare insha Allah malam Muhammad Sani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينفع ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون حسبك بارك الله فيك وأهسن الله إليك ونفعنا الله إياك بما سمعنا من آيات القرآن والذكر الحكيم أه kamar yadda muka faɗa <coughs> a jiya ƙarƙashin wannan aya wa hu shi'ra wa ma bari lahu in huwa illa zikirun wa ƙur'anun mubin <coughs> tunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu alal kafirin ita ce ayar da ta janyo bayani dogo akan abin da shafi kiɗa wanda yanzu muke karkare shi insha Allahun daga cikin dalilai na masu haramta kida idan yana tare da waka ko shi kadai mun fada ajiya akwai fadin Allah subhanahu wataala wa id kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك من كاو مغنغنم malamai akan cewa sautin shedan shine kiɗa kuma a cikin wannan aya akwai tsoratarwa domin shaidan ya ce kan zurriyatahu yayi rantsuwa allamu anan lamul qasam matsayinta kamar a ce wallahi sannan kalmar itinak din aka hada ta da nunu taukid ya zama fi'ilu mudari'in ne mabniun ala al-fath li bi nunu taukid nunu taukid kuma ita ma tana kara karfafa magana kamar ka ce wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa la kanna zurriyatahu bai damu da annabi adam ba saboda ya sa annabi adam ya fi ƙarfinsa amma ya sa rai akan zuriya annabi adam saboda <coughs> suna da rauni kuma zai iya batar da su sai amfani da kalmar ihtinak ko alhanaku kamar yadda muka faɗa al-ihtinak shine ɓannar da fara take wa amfanin gona in ta sauka a kan amfani ta yi kace-kace da shi ba ta barin karan ba ta barin ganyen ba ta barin ɗan sawa'un ya nuna ko bai nuna ba to shi ne sai a ce ihtanakal jaradun zar'a to kamar la'astauliyanna alaihim kama ya staulil jaradu ala zar'i na rantse sai na dira a kansu na mamaye su na yi kace-kace da su na ya galgala su na lalata su kamar yadda fara take yi wa amfani ta yadda ba zai amfana ba wannan duk masu noma sun san bala'in da fara take saukarwa in ta bala'in da fara take haifarwa in ta sauka akan gona ko amfanin gona to kaga la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila ko kuma ya zanto min qaulika halaktul farasa in ka sawa doki linzami ta yanda kana so ka ja shi yadda kake so in kai hagu to dole ya bi ka in kai dama dole ya bi ka sai zama tawilin magana shine ai asuqannahum kama yasuqul insanul farasa allazi ja'ala fihi ratanan li yaqudu li yaqudahu haythu sha'a illa kalila kaɗan ne zan basu sai Allah ya ce to izhaf ka je din an ji fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal awladi wa wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura sautin shaydan kuma malamai suka ce shine kiɗa. domin da shi ne yake samu ya yaudari mutane ya kuma roƙe su daga cikin ayoyi da malaman suka kafa hujja da su akwai ayar cikin suratun jami ala ta malam ubangiji subhanahu wataala ce afa min hadha afamin afa min hadha alhadith وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وبنجد سبحانه وتعالى كتاب من هذا الحديث تعجبون ينزو سبو wannan wannan zance da Allah ya saukawa da manzansa ta ajabu na kuke mamaki A kan yaya za a Allah subhanahu ala ya saukar da littafinsa a kan mutum ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne abin da yake ba ku mamaki da hakuna <coughs> har ma kuke yin dariya wala bukuna. ba za ku dinga yin kuka ba lokacin da kuka ji an faɗi abin da <coughs> ya danganci azaba ko kuma an faɗi wani abu na cikin na irin halayenku da yanayinku wanda ya kamata ku daina ko ku daina ba amma ba kwa risina ku koma zuwa ga ubangiji su ba hana wata'ala sai ku dinga yin dariya wa sami duna kuma alhali ku sami duna kuna masu kiɗa da shagala to lafazin duna an karɓo daga ikirma daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce sumudu da yaren larabawan himyar wanda himyar ɗaya daga cikin al'arabul ariba ne na yaman yana nufin alghina'u kiɗa an gane suka ce idan aka zo wurin liyafa ko wurin gada kamar yanzu anan in aka je dina to ba ana nemo mai kiɗa ba kaga ya ake ce masa dj saki sauti to in za a ce saki sauti a yaren himyar sai ce asmidina bi ma'ana alhina bilghina asmidina dan sa mana kiɗa sakan mana kiɗa kaga kenan wa antum samiduna sai ya zama mai wa antum mughannuna a wannan ayar ku duba ga duk ayoyin da muka kawo da suke zargin kiɗa duka ayoyi ne na makka surori ne makkiya balma malamai suna ganin cewa an haramta kiɗa tun kafin ma a a haramta zina tun kafin a shar'anta haddi kafin a dawo madina saboda idan aka yaya zuciya aka tsinge ta aka fincike ta daga abubuwan da za su iya cutar da ita to duk abin da aka ce mata ta yi za ta yi Eh, ya tabzo a cikin sahihul bukhari a hadisin anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi yace ina gidan abu talha lokacin suna tare da wane da wane da wane ina shayar da su giya kafin a haramta ta kenan sai ga dan aikin manzon Allah sallallahu yana zuwa sai yi manzon Allah ya ce a gaya muku an haramta giya sai suka ce ya anas ahriq anna hadhihi alqilal zubar mana da tulunan nan fa ma adu ilaiha abada ba su ƙara shan giyar ba abinda isa saboda an tsitsinke ƙayoyin da za su iya hana su karɓar saƙon Allah an anna suna fatishin shan wani ma yayi marisa amma suna jin cewa ana cewa ala innal khamra qad harrimat suka ce ahrik anna hadhihi alqila ya zo a cikin hadisin na Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa farkon abin da aka fara kawai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne min al-mufassal daga cikin surori masu gaje surori masu wanda a ciki na harke akwai ambaton wuta da aljanna shine mai ya yi halmuzammil inda a ciki akwai magana wuta akwai aljanna tace ba a so kawo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba suratul baƙar da suratul nisa'i sai lokacin bayan ya aure ni ina gidansa a madina yake cewa ta ina lokacin da aka saukar da balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar lokacin ina ɗan mitsiyar yarinya ina wasa da an fara cewa da sahabbai kakku sha giya da sai su ce ba za mu daina shan giya ba har abada da an ce da su karku yi zina ya ce ba za mu iya barin zina ba wato sai da aka fara da abubuwan da su ne za su fara kafa wa zuciya turki don haka duk wanda ya guji kiɗa to da wahala a yi masa wa'azi bai bu ba wa antum duna ai lahuna mughannuna ya zo a cikin wani baiti na abu zai da yake cewa waka annal azifu fiha ghina'un lin nadama min sharibin masmudu waka annal azifi fiha yake ta kai ka ce wato kai ka ce al'azif fi ha gina'un wato taron da aka yi na cin abinci ko kuma mai kiɗan fi ha a ta gina'un kai ka ce wani kiɗa ne linna dama ga masu ga mashaya min sharibin masmudu ita giya kenan min sharibin daga mashayi masmudu ai allazi gunni lahu wanda ake buga masa abin kiɗa yana rawa shi yasa ikirma da yazo karkashin wannan aya yake cewa abinda ita Allah ya ce musu wa antum samidun idza idza quri alqur'an kanu idza sami'u alqur'an da sun ji alqur'ani a madadin su saurara ta ganna sai su ci gaba da kiɗa suna waka to sai Allah ya saukar da wannan ayar wa antum duna a madadin ku yi kuka sai ku dinga kiɗa to fasjudu lillahi <coughs> wa abudun to wayannan a takaice kenan akwai ayoyi da yawa wayanda lokaci ba zai bari ba makaranto su akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza sami'u al-laghwa a'radu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ah, da kuma wasu daga cikin ayoyin da yawa inda suke nuni akan harancin kiɗa to sai mu dawo hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan manzan Allah sallama sun zo masu tarin yawa akan haramcin kiɗa kamar yadda Imam Al-Alusi ya faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith yake cewa waqad tazafarat al-athar wattafaqat kalimatu al-akhyar yace hadisai sun zo lodi lodi kuma maganganun mutane nagari sun haɗu akan ala zammil ghina'i mutlaqan akan wato zargin kiɗa gaba ɗaya lafi makamin duna makam ba wai a yi kiɗa a wani waje kuma a wani waje kar a yi ba haka abin nan ya faɗa haka imam al Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a can cikin ayat suratul luqman al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin irasatul lahfan ya kawo hanyoyi goma sha uku daga sahabbai goma sha uku kowace hanya tana bayani akan haramcin kiɗa ba wai sahabi ɗaya ba sahabi goma sha uku salasata ashara sahabiyan wanda shi da kansa yake cewa hadisan da suka zo akan haramcin kiɗa in aka tattara su gaba ɗaya majmu'uha yufidu tawatur za a iya ba su hukuncin hadisi mutawatiri hadisi mutawatiri kuma shine hadisin da yufidu a yufidu al qati kawai kamar misali yanzu lokacin da shugaban ƙasa Buhari ya ci zaɓe ai ba kowa ne a cikin ne je INEC aka yi irga a gabansa ba ko ba kuma kowa ne ya saka talabijin a gaba ya amma akwai wanda bai yadda ba saboda hanyoyin da labarin ya zo mara hankali ne kawai zai ce bai yadda ba ko ba gaskiya ba kamar misali yanzu an saka dokar ta ɓaci a garin kano wacce ta hana zirga-zirga ko ba gaskiya ba ne ai a cikin akwai wanda bai ji a rediyo ba <coughs> amma wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa wanda ya ce bai yadda ba wannan sai a tuhumi kwakwalwarsa saboda labaran sun zo ta ko'ina to akwai marhalar da hadisi yake kaiwa idan ya zo ta wa'annan hanyoyin to kawai dole ka haƙura ka yarda cewa wannan magana bisa dukkan zato annabi ya faɗe ta to bari mu kawo kaɗan daga cikinsu hadisi na farko shi ne hadisin da imam bukhari ya kawo shi a cikin sahihul bukhari kitabu al-ashriba babun man istahalla al-khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi babin da yake magana akan wayanda suka haramta giya kuma suke suka halatta giya kuma suke kiran giya da sunanta hadisi na 2590 ku saurara da kyau bukhari da ya kawo nan hadisin sai ce qala hisham ibn ammar ya ce haddasa na hisham ibn ammar ba sai ce qala hisham ibn ammar حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم وغنم عن أبي مالك أو أبي آمر الأشعري قال والله ما كذبني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة تروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة يا سبحان الله هجفه maza Allah ya ce na min ummati akwamun za a samu waɗansu mutane tabbas za su kasance a cikin al'ummata stahilluna alhira za su dinga halatta farji amma ba farji na matansu na halal ba a'a kowane farji na wata macen da ba matarsu ba sai a zo da wani tawili na banza wanda zai halatta wa mutum yin amfani da wannan matar ay yastahilunaha bit ta'wilat al batila yastahiluna al hira wal harira yastahiluna madha al hira wal harira za kuma su su dinga halarta sanya kaya na alhariri shine wani nau'i na kaya na wata kashin tsutsa da ake wanda da ire-irensa ake yin kayan kyale-kyale irin na mata wanda maza Allah ya haramta wa maza sawa to za su dinga halatta shi sai a san yadda za a yi dai sai an murguɗa maganar dai ta yadda mutum zai sa bai ji komai ba wal khamra za kuma su zo su dinga halatta giya sai a sa mata wani suna daban misali a ce ai wannan ba giya ba ce totalin ne ai maganin mura ne asalinsa shi ko maganin mura ai ya halatta a sha sai a ɗanyi overdose haka sai a sha abu ba ta ai wannan kawai mutum in ya tashi sai ya je inda ake ake aikin takalmi inda ake amfani da solution din nan da muke da ake sa solution sai je wurin ya saka kansa inda zai sha ya bugu sai ce ai ba bugu buguwa ba kuma sai ya bugu ko kuma sai a ce a ai wannan maganin bacci ne baliyan ne ko magani ne mai hana ciwon kai ko kodin ne ko wani abu irin dai manzan Allah wato Allah ya haska masa ya gano me zai faru a wannan lokaci yastahilluna al-hira wal harira wal khamra sai manzan Allah ce wal ma'azif to wannan ma'azif din abinda malamai suka ce shine <coughs> abinda ake nufi da al-ma'azif shine alatul manahi <coughs> kayayyakin kide-kide yastahilluna al-hira wal harira والمعازف wal ma'azif za su dinga ولا kayan kaɗe-kaɗe wala إلى جنب akwamin maza bi mazala ya ce za kuma kaga a cikin al'umma ta za a zo lokacin da za ga mutane sun tafi bakin dutse picnic kenan da ake zuwa ba shi ne haram ba shi ka tafi bakin dutse ba shi ne haram ba amma yanayin nasu sai ce ta ruhu alaihim bi sarihatin lahum za a tafan musu da ababen hawansu dabbobinsu yanzu ka sai a tafi da motoci kenan ko ya'tihim ya'ni al-faqir in ji mai ruwayar abu malik ko abu amir ash'ari talaka zai je wurinsu an ji labarin cewa su wani sun tafi gonarsu a wuri kaza bakin dutse kaza ga motoci nan ga kayan kusan yansu irin wannan sai an tafi da kayan kiɗa sai wani talaka ya gaba zai samu damar gana da su ba sai ya je wannan wurin liyas alhajatan sai zai ce Allah dama matsala ce da mu muna so mu gyara hanya ko masallaci ko kuma iyalin ne suke da kaza fa yaquluna sai suke irji ilaina gadan ka je gobe ka dawo amma da karuwa ce nan take za a bata to manzon Allah ya ce fayubayyitahumullahu ko fa yubayyituhumullahu wa'annan mutanen yadda saboda yadda Allah ya tsani abin da suke Allah saura kirsi ya saukan musu da azaba cikin dare to akan akan abin da ba na haram ba Allah zai saukan musu da azaba ne waya da'ul alama ko kuma Allah ya rukito musu da dutsen wayan saku akhari na kiradatan wa khanazira ila yawmil qiyama wasu kuma Allah zai canja musu halittarsu a madadin suna mutane sai su koma birrai ko kuma su koma alhanzir ila yaumil qiyamati har zuwa ranar alkiyama ba za su sake dawowa mutane ba yastahilluna alhira wal harira wal khamra wal ma'azif to wannan hadisin <clears throat> yana nuni ne zuwa haramcin kiɗa ta fuskoki daban-daban amma mu ɗauki manya-manyan fuskoki guda biyu fuska ta farko faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya stahilluna <coughs> abinda ake nufi da istihilali shine da yake haramun kai kuma kamar da shi halal don haka dalalatu lafzul hadis hadisin lafazinsa yana nuni akan a wato ainihin abin da su ɗin waɗannan mutane suke aikatawa cewa za su zo su dinga halatta kiɗa wanda idan ka ɗauki lafazin hadisin za ka ga cewa ubangiji su subhanahu wata'ala ya nassanta ƙarar cewa za su zo su dinga halatta kiɗa da tawili wanda yake na ba gaira ba dalili sannan abu na biyu kuma daga cikin abubuwan da suke nuna haramcin kiɗa shine abin da ake cewa dalalatul iktiran mun da ke nufi da dalalatul iqtiran shine idan baka san wani ba kalli abokan da suke tare da shi zaka gane ko waye shi ko ba gaskiya bane mutum ne kullum ta Allah za a je umara ko haji sai ka gan shi tare da hamshakan masu in ka je kasuwa baka dai taɓa ganin kantinsa ba baka ma san kantinsa ba amma za ka gan shi in ka je dubai za ka gan shi dai tare da waɗannan manyan masu kuɗin wannan za ka iya cewa nan duk inda ya fito mai kuɗi ne shi ko ba gaskiya ba to haka nan ma da manzo Allah sama ya haɗa giya da zina da sanya kayan alhariri kuma ya jefo magana kiɗa kai ka san cewa hukuncin halasta kiɗa daidai yake da hukuncin halasta wayannan abubuwa ko ba gaskiya bane to wannan dalalatul iktiran tana nuna mana cewa lallai hadarin kiɗa yana da yawa yastahilluna alhira Walharira, harira wal khamra wal to amma wannan hadisin yana cikin hadisan da suka gamu da cece kuce da yawa na malamai hatta cikin malamai masu nagarta ma akwai wanda suka taba wannan hadisi idan kun lura za ku na ka muku shi da sa ko wanda kuma kamar ba hikima ba ce ga malamin da yake karantaswa in dai ba ɗaliban da yake karantarwa suna nazarin isnadi ba ne a ce dolan dole in zai kawo hujja sai ya kawo hadisi da isnadi in dai kai ka fahimci hukuncin sa to ka taƙaita wa mutane amma idan abin ya zanto a babi ne na kafa hujja ko kuma akwai wata manufa ta kawo babu laifi ibn hazam az-zahiri abu muhammad Allah ya ji kansa da rahama ya soki wannan hadisin suka mai karfi ya ce wannan hadisin akwai matsala tsakanin bukhari da hisham ibn ammar saboda ƙa'idar hadisi ko dai ka ji a wajen malaminka kamar yanzu misali da muke zaune nake faɗa muku kuke ji to kaga yanzu idan zaka rawaito magana ta ya zaka ce sami'tu ji wane ya ce sami'tu babakarin ya ƙulu ko ka ce Haddasa ni abubakar ko Haddasa na abubakar ko ka ce ni abubakar ko ka ce na abubakar ya ba mu labari ko an ba'ana wannan shine asma'u min lafazi shaykh ko kuma alqira'atu ala shaykh balamin ka yana zaune ka zo da littafin ka karanta ya ji to zaka iya tafiya ka ce na wale wani ko kuma al-ijaza malamin ya ce ka je littafi kaza da nake da istinadin sa ka je ka dauka ka yi ruwaya wannan shine yawanci zaka ji an ce an ba'ana amma idan ka ji mai ruwaya ya ce an wani ko ya ce ƙala wani ko an na ƙala to malamai suka ce gaskiya akwai ɗan rina a kaba me yasa bai sai na ko na ba ko ba'ana ba to shi ma anan bukhari yana cewa kitabul ashriba babu man istahalla Hamra, khamra wa yusammihi bighayri ismihi sai yace qala hish wa qala hisham ibn ammar wa qala hisham bi haddathana hisham ammar qala hisham ibn ammar shi yasa ibn manda ce wannan hadisi <coughs> akwai inqita'i a cikin sa tsakanin bukhari da hisham ibn ammar to amma wannan magana ce munkara wacce ta fito daga bakin ibn hazam <coughs> wadda malamai sun masaratti wanda daga ciyar da su ibn hajar Allah ya ji kansa da rama su imamu a shanƙiƙi Allah ji kansu za masu imamul albani a wannan zamanin kenan ibn salatin a wancan zamanin malamai suka ce idan dai almajiri ya an tabbatar da ya haɗu da malamin ya sadu da malamin kamar misali mu yanzu almajiran malam jafar ne ai mun haɗu da shi ko mun yi zamani da shi to ya kamata duk abin da ya gaya mana tsakaninmu da shi mu ce haddasa na ko ko akhbara na ko sami ina malam ja'far ya ku to amma idan muka ce an malam ja'far to kawai za a kalle mu ne a ga muna da wasa ne mukan dan zolayi mutane in dai ba ma zolayen mutane kuma an tabbatar mun yi zamani da malam ja'far to in muka ce qala ja'far ko an ja'far to kamar mun ce haddasa na ja'far ne kawai mu din za a duba a ga muna da wannan wasan ko ba mu da shi tadlisi kenan to malamai suka ce Hisham ibn Ammar al-Basri wanda shine yake yin riwaya a wajen Ibn Amir ash-Shami wa amma Dimashq ash shami dar ibn Amir fa tilka bi Abdullah tabat Muhallala Hisham to shine Hisham ibn Ammar al-Basri yana cikin almajiran Imam Malik yana da muwadda ruwayarsa daga Malik kuma Bukhari ɗalibin shi Hisham ibn Ammar ne duk da cewa Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama bai yi ruwaya a wajen hisham ibn ammar a cikin sahi ba sai mu'allakan amma ya yi ruwaya a wajen sa a cikin al'adabul mufrad kuma ya san waye hisham ibn ammar hisham ibn ammar an haife shekara ta 44 ya rasu shekara ta afwan shekara ta 153 ya rasu shekara ta 244 babban malami ne tun yana karami haddace qur'ani mahaifinsa ya mutu mahaifiyarsa ta sai da gidan ta kulle masa kuɗi ta ce ta taho wajen imam malik shine imam malik ya kore shi ya masa bulala goma daga baya imam ali ya ganshi yana kuka ya ce ka min bulala goma ka kore ni kuma ka bani karatu ya ce to ka yi hakuri zan baka hadisai goma kowace bulala ɗaya hadisi ɗaya ya ce ya yadda sai da ya karanta masa ya ji ya yi daidai ya ce to malam a ƙaran wata bulala goma a ƙaran hadisin mana sai ce to ka zo kawai ka ci gaba da ɗaukar karatu shine hisham ibn ammar ɗin to tun da har buhari ya gamu da hisham ibn ammar kuma an san bukhari ba malami ne mai wasa da tadlisi ba to dan ya ce qala hisham bin ammar daidai yake da yace me haddathani hisham ibn ammar shi yasa imam al-iraqi a cikin alfiya yake cewa wa in yakun awwal al-isnad huzif ma'a sighati al-jazm fa ta'liqan urif walau ila akhirih amma alladhi li shaykhihi azabi qala fakazi an anatin ka khabaril ma'azifi su fi libni hazmin mukhalifi kaga sai da ya nassanta wannan hadisi yace wa in yakun awwal al huzif wa in yakun awwal al lisnadi huzif idan ka zo hadisi zaka zaka rawaito shi sai kaga an shafe farkon isnadin sa ma'asiratul jazami kuma malamin ya ce qalawa ne to fa ta'liqan urif wannan ababun hadisi shi ake kira hadisi mu'alla walau ila akhirih kai ko da tun daga farkon isnadin har ƙarshe ba a faɗi sahabu ba kawai aka ce ƙala rasulullahi ko aka ce ƙala bin abbas ko da haka ne shi ma sunansa ta'aliki amma lazi amma malamin da a azabi ƙala sai ya ce da malaminsa ƙala ya danganta hadisin zuwa ga malaminsa bai ce haddasa ni ba ya ce ƙala to fakazi an anatin kamar ya ce an wane ne ita kuma an ana abin da ya sa ake tsoranta saboda kar a je an yi ta dalisi to masu ta dalisi ne kawai ake tsoranta a gare su amma mutum baya ta dalisi shi kenan ai fakazi an anatin sai ce ka khabaril ma'azifi kamar hadisin wal khamra wal ma'azif din nan yace la tuzghil ibn hazm al mukhalifi kam ma ka saurari ibn hazm da ya saba wa al'umma yasa wani daga cikin malamai ke cewa wajzam min at tahrimi ayya jazmi wal Allah alla tatba abna hazmi kawai ka ɗauka ma ka yadda da magana haramcin kiɗa kawai kan ma ka tsaya ka bi maganar ibn hazam az-zahiri sannan sun soki hisham ibn ammar sun ce yana da rauni a to gaskiya ar-rajih shine hisham ibn ammar fiqa ne wasaqahu al-a'immatul muhaddisin malaman hadisi manya da yawa sun wasaƙa shi kamar misali abu hatim an tambaye shi game da hisham ibn ammar ya ce kayyusun kayyisun kayyis mutum ne mai hankali mutum ne mai hankali a bayan nan yahya ibn ma'in ya wasa kashi sannan bayan nan <clears throat> a da yawa daga cikin malamai sun wasa kashi gaira abin banda abin da aka rawaito na cewa lokacin da ya girma shine haddasa ta dan rikirkice kaɗan to kuma ka san bukhari ba zai ɗauko ruwayar hisham ibn ammar wacce ya samu matsala ba tunda daga cikin sharaɗin bukhari sai hadisi ya zama muttasil al-isnad bi naqli adalin babitin an mislihi kuma ya zama babu illa a ciki babu shizuzi to ta yaya zaka soki hadisin bukhari amma saboda kin Allah har izuwa yanzu makiya Allah makiya addinin musulunci ba su da karan bara da ya wuce buhari burinsa a duniyar nan al'umma da ta karɓi sayuwar bukhari sayuwar musulun ta rungume su so take ta ɓamɓare hannun al'umma ta zubar musu da bukhari da musulun to ya tura in kuka zubar mana da bukhari da musulun me kuke so ku kawo mana biharul anwar za ku kawo mana ko alkafi ko tahzibul wasa'il ko kuma tafsirul qummi kuna so ku kawo mana littattafan mutanen da gabaki ɗaya in ka tattara rijal na wa'annan mutanen ka kafɗinsu ɗinsu ba su fuka kirga su ba kuma in duk a kansu ake maimaita ruwaya kuma in ka koma kutubin rijal ɗinsu mu fa sai an san mutum an san ubansa an san uwarsa an san ƴaƴansa an san a ina ya karatu an san ya halinsa yake an san ya ibadarsa take an san ya haddarsa take saɓani ɗaya in wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai an tsaya an daidaita amma su in ka ɗauki manya-manyan ruwat ɗinsu irin su jabir ji'ufi irin kai waɗanda suka wallafa littattafan rijal ɗin ma ba a san su ba kawai sai dai a faɗi sunan malamin amma ba za a faɗa maka addininsa ba da kuma a can sai ka ji kuma an rawaito ma wani yana zagin wannan malamin a cikin malamansu to ta yaya mutanen nan da sun bi dare sun wahala sun tattara bayanan nan sun rasa rayuwarsu wasu ma ba su taɓa yin aure ba saboda neman ilimin nan kuma shi kenan sai a samu wani galmashuran galamaɗi shugaban gantalallin duniya wanda kai yanzu in kai Allah ya tsayar ya ce ka yi adalci ka sa mutanen mutumin nan a cikin mutane na gari wallahi azimi ba za ka iya sa shi ba saboda baka san wata ibadarsa da kake gani wacce ɗan adam yake yi ake iya ganin ta wacce za ta birge ka ba kai wani ma ka san wa'ansu badakalolinsa da dambarwarsa duk da cewa ba a kafa mutum hujja da abin da ya aikata a baya amma wani ma ka san badakalarsa la'alla da kai baka da tabbas ya daina ko bai daina ba ba ma wani mutane za su zo su ɗauki mutane masu tsarki wanda Allah subhanahu wataala ya wanke su su dinga ɗauko maganganu su ce ai Buhari ya ce kaza ai musulun ma ya ce kaza ya tura in irin wannan magana ka daka to ana nan za ka tsallako ka faɗo kan Qur'ani kuma sai ka ce Qur'ani ya ce yadullahi maghlula sai ka yanke gaba ka yanke baya sai ka ce Qur'ani ya ce inna Allaha faqirun tunda Allah ya ce laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sai su yanke baya su yanke gaba sai a ɗauko wannan sai sai ƙur'ani ya ce fas'alil ladina unar kitaba min qabli ai manzo Allah an ce ma ya koma wajen kiristoci ba a kafa hujja da san rai shi yasa Allah ya taimake ka ya baka magabata ba abin da suka rubuta ka fahimci addini ka zauna lafiya duk wanda ya kawo maka dalili ka ce da Allah wannan ra'ayin naka su waye suka taba tafiya a kansa su su ibn hazm ana musu uzuri ijtihadi suka suka yi kuskure babba shi yasa malamai ma kuma da yawa in sun zo suna faɗa kuskuren su ce wannan magana ta su ba daidai ba ce babu yadda za a yi gaggan malaman da suka fi su ibn hazam su haɗu akan matsala mu haƙura da magana su maɗau magana ibn hazam kawai don muna son mu ji kiɗa mu wanke zuciyarmu hadisi na farko kenan hadisi na biyu a daga cikin hadisan da malamai suka kawo shekul albani ya kawo hadisai kusan guda bakwai game da abin da ya shafi haramcin kiɗa a cikin tahrimu alati tarab akwai hadisin da imam ibn abid dunya ya rawaito shi sannan hadisin imam tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam kabir <coughs> daga abi umama al-bahili Allah ya kare yadda a gare shi yake sai ma hadisin yana da rauni ta fuskar isnadin amma ibn hazam a ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rama yake cewa wa shawahidu azal asari kasira wannan hadisin tare da raunin isnadin amma hujjojin da suke tabbatar da cewa manzan Allah ya faɗi wannan magana suna da yawa sai yake cewa ma fa kullu jumlatin minhu lahu shawahidu min as-sunnati aw al-qur'an duk wata gaba an ka dauka zaka iya kawo mata dalili daga qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali hadisin shine inna iblisa lamma unzila ila al-ardi iblis lokacin da Allah ya tsine masa ya sauko da shi ƙasa qala tisfi ya ubangiji anzaltani ila al-ardi ja'altani rajima ya Allah ka koro ni ka koro ni daga duniya daga aljanna ka sako da ni kasa ka tsine min to faj'alli ta'ama a ake ce ta faj'alli baita to Allah gani dai a duniya ina son ka bani gida da zan dinga kwana sai Allah yake cewa baitukal hammam to kai shaidan ka je ka zamu ban daki ka dinga kwana a ciki shi yasa duk ban daki da kake gani a duniya in ka in ka shiga ban daki to wallahi ka yi taka tsantsan ga banɗakin nan akwai ko da irin banɗakunan mu na zamani ne da ake sa musu irin irin kayayyakin alatu na zamanin duniyan nan wanda sai ka ka bar ma yi sallah a banɗaki to amma eh, koya dai abin nan yake koya banɗaki yake komai kyansa dai ba a canja wa tuwo suna banɗaki dai yana nan a matsayinsa na banɗaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ya kasance in zai shiga aban daki yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi Allah ne mai tsarin ka daga mugayen shaidanu maza da kuma mata in ba ka ba mutum ya shiga sai shaidanu su dinga wasa da al'aurarsa kuma shaidanu ya su iya buge shi ma a cikin ban daki ko su dinga sama wasu wasi to Allahumma ja'al li baita qala baitukal al-hammam sai ubangiji ya ce ka je ɗakin ka shine ban ɗaki sai ce faj'alli Majalisa. to Allah ka sa mun majalisa ta da zan dinga taruwa ina mitin din mitin council kenan inda anan ne dandalin mu da zamu dinga taruwa in ji shedan qala majalisuka al-aswaq sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa sai ubangiji ya ce masa to ka je kasuwanni shi yasa kasuwa dandalin shedan ne don haka in zaka shiga kasuwa ka yi addu'a ka yi addu'a ka nemi tsarin Allah daga shaiɗanu. a nan ne za ka samu cin riba a nan ne za ka samu duk wani iskanci da ka sani in ka je kasuwa ana iya yin kuma ana neman arziki a cikin kasuwa to sai ya ce to ya ubangiji ka sanya mini yau sai ubangiji ya ce masa majalisu suka aswaq wa majami'u turuq ko turuqat da kuma matattara hanya sai ce faja'alli ta'ama to Allah ka sa min abincin da zan dinga ci Ƙala sai ubangiji ya ce masa ba'amuka kullu ma lam yudhkar ismullah duk abin da aka yanka ba a ambaci sunan Allah ba to ka je ka ci sai sai to faj'alli sharaba to Allah abin da zan dinga shafa ƙala sai ubangiji ya ce masa kullu muskirin duk abin da zai bugar da mutane to kai ma shine abincinka qala faj'alli mu'azzina sai sai ce ya ubangiji ka sa min ka bani ladani ni ma wane ne zai zama ladani na in za a yi ibada ta sai a dinga kiran mutane qala sai manzon Allah sama ce sai ubangiji ya ce masa almizmar kaje algaita ita ce in an ce almizmar algaita amma kowane irin abin kiɗa molo ne waye to su ne masu kiran sallah idan za a yi sallar shedan saboda da zarar mutum ya ji sai ya ringa salabbai kalabbai Ƙala fa li ƙur'ana in an kira sallah kuma ba ana yin karatu da ƙur'ani ya ce to ni ma ka sanya min abin karantawa Ƙala ka shi'ir, shi'r je to waƙa ita ce qur'aninka to kun ga ana nufin mummunan waƙa kenan ko wacce a cikin akwai shirka ko a cikin ta akwai fuhshun ko a cikin akwai qabaha Ƙala faj'al li kitaba Allah to ka sanya mini littafi Ƙala sai ubangiji ya ce masa kitabukal washab to ka je tatu shine littafinka shine rubutunka an san tatu ko abinda suke cewa daka-daka shine a samu allura sai a sanya mata yambari ko kuma a sanya mata baba ko kuma a sanya mata tiri ko wani abu mai kala sai a zo a samu fatar jikin mutum sai a zana kadangare ko a zana kunama ko a zana wani abu to sai a bi a tsarin da suke yi da sai a dinga caccaka allura a kan wannan abin allura ita kuma tana aman wannan kalar sai ya haɗu da jini in ya haɗu da jini to gaba ɗaya sai jikin mutum ya fito a wannan irin tsarin za ku ga irin yan ristilin da yan boxing da 'yan rawa makaɗa da sauransu da 'yan iska da karuwai suna yi ga ai mutanen kirki ba sa yi ko mutum yana iskanci in ya bar iskanci ya shigo ya dawo musulunci ya nutsu sai kaga goge tatu din ci yawanci za ga yan iska ba sa ba ka raba su da tatu kamar wani bajo ne na? qala ja'alli kitaba qala kitabukal wash kitabukal washab qala faj'alli hadisa to a sanya mini ni ma zance da hira qala al kadhib sai ubangiji ya ce masa ƙarya qala faj'alli rusula ce to ka sanya mini manzanni na da zan dinga aika su ƙala rusulukal kahana ya ce to kaje je bokaye su ne manzanninka ƙala fa shi yasa ga duk inda boka yake akwai aljanu ƙala fa ja'alli masa'ida to Allah ka bani tarkuna da zan dinga ɗana wa mutane ina kama su ƙala masa'idukan nisa ka je su mata to idan ka ɗauki wannan ibn ibn ibn al-qayyim ya kawo kowace gaba ya kawo mata dalili ingantacce kaga a ciki ƙala mu'azzinukal Kalmizmar, mizmar ƙala qur'anuka shi'r har ma ibn al ya kawo misalin irin yadda ake sallah ta shaidan da yadda zaka ga khushu'in da mutane suke in suna sallar shaidan wane khushu'in da musulmai suke in suna sallar ubangiji da haka wani in yana jin kiɗa ba zai taɓa samun nutsuwa ba sai ya ji kiɗa in ya shiga cikin damuwa to sai ya ɗan kunna wani music haka wanda zai ɗan dinga kwantar masa da hankali kamar dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi shi kuma idza hazabahu amrun sai ce a rihina biha ya bilal akwai mutumin da da zarar kun shiga mota da shi kana kunna qur'ani sai haba dan Allah ana hirar zaka kunna qur'ani amma in zaka kunna wata waka wacce aka saki kiɗa a ciki to shi wannan haka yake so zai ji daɗin sa yayi farin ciki ya wataya to wannan hadisi kenan akwai hadisan da yawa sai dai kamar yadda na faɗa muku ba za mu tsawaita ba yanzu kawai za mu faɗi maganganun al'a'immatul arba'a akan hukuncin kiɗa bari mu fara da mazhabar abu hanifa tunda ita ce farkon mazhabobi a guda hudu da muke da ita da su mazhaba ta farko mazhabar abu hanifa ta annuman allah ya ji kansa da rahama abin da ya tabbata a mazhabar abu hanifa shine haramcin kiɗa kiɗa haramun ne kuma wannan ya zo a cikin littattafansu imam saraksi shamsul a'imma kenan as-saraksi muhammad ibn ahmad a cikin littafinsa al-mabasut fi usul al-fiqh juz'i na 16 shafi na 38 yake cewa wanda malami ne na hanafiya yace wala ta juzul ijaratu ala shay'in min al-ghina'i haramun ne a karɓi haya ko a ba da hayar wani abu na kiɗa saboda haramun ne ka buɗe wurin kiɗa ko ka siyo kayan kiɗa idan su masu kiɗan suna buƙata su zo wajen ka su ara wannan kuɗin in ka ci su haramun ne kamar wanda ya je sai da giya ne ya ci kuɗin wannan shi da kayan da ake bayarwa ake busa su in ana in an yi mutuwa ana kukan mutuwa da ake yi ɗin nan wal mazamiri da kayan kacau-kacau na kiɗa wa ɓabli da ganguna wa shay'in min lahawi da abubuwan da suke shagalar da mutane li'annahu ma'asiya saboda asali haramun ne kun ga wannan a magana ɗaya daga cikin malaman hanafiya kenan alƙadi abu yusuf yake cewa alƙadi abu yusuf sahibu abi hanifa yake cewa idan mutum ya zo hucewa ta gida sai ya jiyo kiɗa kawai sai ya jiyo ana kiɗa to yajibu alaihi an yaƙi wajibi ne aikin hisba ya tsaya a ƙofar gidan nan ya ƙwanƙwasa ya ce a fito da kayan kiɗan nan ya fasa su idan an ƙi kuma kamar in ya ƙwanƙwasa ya sallama aka ƙi a buɗe masa to ya halatta ko ya haura ko ya buga gidan ya shiga ba tare da ya nemi izini ba ya ce li'anna haza taghayyurul munkari wa taghayyurul munkari wajib to amma dole kuma mu da magana ibn al-qayyim a kun sa akwai hadisin mara aminkum munkaran ko to idan ka san cewa kuma in ka haura gidan ka shiga abinda zai biyo bayan shiga kuma zai zama mafkadarsa ta fi kyale su su yi kiɗan to gwanda ka haƙura alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum kuma musamman yanzu muke cikin wani yanayi na da'awar yanci fundamental human rights hmm. sashe na hudu a dokar musamman mu a Najeriya Nigerian constitution ga su barista nan ya rawaito ya hakaito wasu nau'o'i na fundamental human rights duk da cewa su wannan human rights din a not absolute akwai abubuwan da suke iya yi musu wato ainihin suke ɗan togasiya ba a yadda saboda yancinka kuma ka zo ka taka haƙƙin mutane ka fitar da su ba ko a dokar baturi haka ne ko barista yawa ko kuma in ya ci karo da interest na hukuma shi ma hukuma tana da damar da za ta iya tadakkul a ciki to saboda haka wannan kenan a shafi'iyya a malikiya kuma imam sawi a cikin hashiyar da yawa a sharhul saghir yake to hasiluhu anna duffa Walkabara, kabara fin nikahi fihi qaulani a maganar kada bandiri ko dindifa da wani abin kiɗa da ake kiransa alkabar a wajen aure to a malikiya akwai magana biyu wasu sun ce ya halatta wasu kuma sun ce makaruhi ne wafil ma'azifi amma kayan kiɗa kayan disco da kayan music Eh, yake cewa salasatu aqwalin bi ziyadatil hurmati wa huwa arjahuha da ƙarin haramci amma mana kaulani na wancan da kuma ƙarin ɗauri ɗaya ce to amma magana ce inganci shine haramun ne wa amma fi ghairin ne wannan a aure kenan bai halatta a ebo kayan kiɗa a yi aure da su ba in banda wanda manzon Allah ya ce a yi yake cewa amma in ba a aure bane kuwa fal hurmatu fil jami'i duka malaman malikiya sun tafi akan haramcinsa ƙaulan wahidan ba wani malami na malikiya da ya ce ya halatta a jikiɗa kiɗa walau kana fi aqiqatin kai ko da haihuwa akai maka ranar suna ka yanka rago bai halatta ka ɗauko 'yan kiɗa su kiɗa ba au khitanin ko yaro aka yi wa shayi an masallatu an markaciya au hajjin ko mutum zai tafi hajji au ƙudumin min safarin ko kuma in mutum ya je tafiya ya dawo kaga ai ya halatta a tare shi da ɗan wani kiɗa na molo wanda yake babu tayar da hankali a cikinsa amma banda kayan kiɗa ba a yadda ba imamun nawawi Allah ya ji kansa rama a mazhabar shafi'iyya imamun nawawi yake cewa a yake cewa an huni bi ba'di alati bi ba'di alati al-ghina'i mimma huwa min shi'ari sharibi al-khamr wa huwa mutribun kat-tumburi wal والسنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماؤه wannan ya masifanta su da cewa baju ne na mashaya giya kamar tsumbur ganga kenan wal'ud da molo wasunji sunji ɗin ita ce ganga as-sannaja wasa'iril ma'azifi da sauran kayayyakin kaɗe-kaɗe Wal'autar da irin su tsarkiya yahrumu isti'maluhu haramun ne ai aiki da su wastima'uhu haramun ne aji wa fil yara'i amma kamar sarewa da ake busa ta ta fulani ta daji din nan akwai wajahani sahah al-baghawi tahrim wal ghazali lil jawaz wannan imam al-ghazali ya tafi akan halacci imam al-baghawi kuma ya tafi akan wato ainihin haramci wannan idan kuka duba littafin imam an-nawawi ya kawo a cikin al-majmu sannan kuma ya zo a cikin rawdat balibin juz'i na goma sha ɗaya shafi na 228 mu kowa mazhaba ta ƙarshe ta hanabila wato ya zo a cikin littafin almughni na ibn qudama cewa a fasulun filmalahi fasalin da yake magana akan kayan kiɗa hiya ala salasati adrubin kayan kiɗa kala uku ne muharramun wa huwa darbul autar wan nayat kamar kayan tsarkiya su jita su piano su wa'annan kayan da ake kakkaɗawa wan nayat da kuma annai shine irin fufu sarewa dinnan da ake busawa wal mazamiri kulliha da ragowar kayayyakin kiɗa baki ɗaya wal udi wal tumbur wal ma'azifa da kuma duka kayan kiɗa wal rabab wa nahawiha wa darbun mubahun akwai wanda kuma ya halatta wa huwa al shine kamar dindifa yake cewa wa zakara ashabuna wa ashabu shafi annahu makruhun fi ghairin nikah wallahu ta'ala alam <coughs> al-imam Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa da rahma lokacin da ya ɗauko wanda zai wato lokacin da ya ɗauko wanda zai koyar da 'ya'yansa sai yake ce masa liyakun awwala ma ya ta'addabu na min adabi ka bugu da farkon abin da nake so su fara koya a karatun da za ka koya musu kansu iya ƙur'ani ka fara cusa musu ƙin kiɗa liyakun awwala ma ya ta'addabu na min adabi ka imamul khallal a cikin al'amur bil ma'ruf wannan al munkar ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa ga Imam Ahmad a zuwa ga wani mutum wani bawan Allah yana da bawa to bawan nasa ya iya kiɗa haka yana dan bubbuga dan abin kidan sa sai Imam Ahmad ya jifta ya ganshi yana ganin sa ce masa kawo wannan abin ya kwace shi ya faffata shi sai bawan ya koma wajen ubangidansa sai ya gaya masa na game da Imam Ahmad ga abin da Imam Ahmad ya yi min yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam ahmad din ya gane ko kai bawon waye yace wallahi bai gane bai ce to je kana yanta ka saboda Allah da imam ahmad ya gane daga gidana kake la ni da ka kunyata ni ka cuce ni a ganna a ce a gidana akwai mai kida muhammad ibn mus'ab ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana masu tsoron Allah idan ya zo hucewa ya ji kiɗa a gida tsayawa yake yace wallahi sai an sako da abin ya faffasa shi in ba a sako da kayan kiɗan ba kuma sai ya zauna a ƙofar gidan ya ta kuka to bawan Allah ne babban malami ne in aka ja ka sai a zo a taro a cika ƙofar gidan a yi ta kuka ana karanta ƙur'ani har sai masu gidan sun gaji sun ji tsoro su sako da abubuwan a fasa sannan sai ya tashi ya tafi wannan wannan alkhalifatul umawi ƙarshen shugabannin bani umayya wata rana ya tashi ya ce ya bani umayya iyakum wal ghina a hirɗinku da kiɗa ya gaya musu irin abubuwa na mafsada ta gina'i wata rana hudai a wanda muka ba labari mawaki ya sauka a wani gida irin a matsayin bako haka to mai gidan haka in dare ya yana dan dauko abin kidan sa din din irin kidan nan kamar da turawa suke yana dan shakatawa sa kawai sai hudai ya tattara kayan sa ya dau yarsa za su tafi dama da yarsa suka zo mutumin sai ya garko da gudu ya ce a'a me yasa ka tafi saboda aibi ne a ce bako ya zo ya tafi kuma bak sai ce to saboda ba abin da aka yi min amma wannan kiɗan naka in bai ɓata ni ba zai ɓata yan nan tawa ko ka daina ko in tafi to sai da ya daina ya tafi shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shi kiɗa yana tsiro da munafunci a cikin zuci kuma ba wanda zai dawwama akan jin kiɗa sai Allah ya jarrabe shi da munafunci Ibn al-Qayyim a cikin Ighathatul Lafan yake cewa da manzo Allah sama yake cewa Allah zai tashi wasu sun zama birrai da alhanzir yace to in ba a taman lam yun sakfi hayatihi wanda duk ba a tashe shi a rayuwarsa ba to musika fi kabari za a tashe shi a cikin kabarinsa akwai misalai da labarai masu tarin yawa akan wannan abun wanda ba mu da lokacin da za mu hakaito su ki daya amma a bisa hujjoji dai da lillai mun gama kawo su insha Allah mun sai mu karanta ayar in Allah ya mu a gobe magobe sai mu faɗa maganganun malamai akan ita wannan ayar ta wa ma Allah na shi'ir mu shi tafsirin abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya yi mana Allah ya ɗauke mana wannan musiba da bala'in da muke fama da shi ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka muna neman kusanci zuwa gare ka da wannan ibada da muke yi ta azumi Allah ka tausaya mana Allah ka dawo mana da sallolinmu irin yadda muka saba yi Allah ka dawo mana da juma'ar mu irin yadda muka saba yi Allah ka yi mana gatan yin sallar idi tare a filin idi tare da gabatar da bukukuwa da suka halatta na sallah cikin ƙoshin lafiya wannan cuta ya ubangiji da take damun duniya Allah ka ɗauke mana ita Allah abin da ake mana barazana da tsoratarwa da shi na talauci Allah karka gwada mana talauci Allah karka gwada mana tsiya a rayuwarmu Allah idan ma wasu ne suke neman mu da sharri da neman su ga bayan mu in ma akwai su a cikin mutane suke ko a cikin aljinu Allah kai mana magani ubangiji Allah ka azurta mu duniya da lahira wanda suka mutu a cikin wannan annoba Allah ya gafarta musu sawa'un sun mutu da ita ne ko sun mutu da wata annobar da ba a sani ba mace macen da ke faruwa a garin Kano ubangiji Allah kai mana magani ya Allah muna roƙonka Allah ubangiji subhanahu wata'ala ka saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi ya ubangiji Allah ka saukar mana da lutsufinka ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani mataye da suke neman aure mazajen aure Allah ka ba su Allah ka ba su mazajen kuma Allah ka azurta su da yin adalci wa samari ubangiji Allah ya shirye su Allah munanan dabi'u na rashin tarbiyya da suke bayyana Allah ka tsare mu tsare 'ya'yanmu Allah ka komar da mu zuwa gare ka kyakkyawar komawa اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد